ai to na gano gaskiyan abin da ya kamata ne ma da rayuwan nan a ya yi kyau ya yi daidai wanda ka daina shaye nan lai lai kawai aure ne na ga fi dacewa da ni aure samu wata ta aure ne in rufa mata asiri ka gani na bacci na sai ta rinka kawo mana abinci muna ci shi da kai za ta rinka yi matan naka a ni zan na ciyar da ita ne to kana bacci na zaka samu abincin zaka ci da ita ba ita ne za ta je ta kawo ba a ah, kai yau sha sha an ka tafi ta kowa alquran ka sha ai wallahi ka sha a ba ba abin da na sha ba ah, gashi nan kana ta labarin aure kai ne zaka aure ma wallahi ka zo ne da aure hello babes ah kina nufin kin to wai har ma kin hawa mashin eh bara uba ki ce yau za mu huta oba za mu bar baje. a ha ba ke ki manta da wannan labarin yau ina ga miki cip cip ne wallahi a tsare ne a kan bara uba ba ke ni kadai na san fa irin tanadin da ne fa wallahi ni kadai ina sai ki karaso kawai ki karaso ni kadai na san irin tanadin da na miki wallahi to yakin eh karaso bayawa a tsare ne kawai ina ga miki bara uba to kaga yanzu koma an tsama kaina iya tsimi yanzu ma ah. yanzu nan na fitowa a gida sai na ga matar alhaji garba ta wuce daga nan sai na ji kamar ma ta aure ni ma kai a uzubillah matan wani ma kai zaka aura a wai kaman dai ha to kaman wani da kace kaman kaman ta aure ni ha to ne ji da sauki amma kai ka zo ka ce matan wani zaka aura wallahi ji ne ke wani kaman a aura mun matan duniya gaba daya Hoki na yau na shayen tana da yawa. Alƙur'an kayi shaye-shaye yau. Ba abin da na sha. Ba ƙarya ne mata. Na ni zuwa lai. Da sauƙi dai. Da abokina na sauƙi dai. Kai! Ba ga wani roba da na daura a saman TV ba? TV. What? ka ji ciwo ne kana so ka shafa jibi kai roba nake ma magana fa wani ɗin roba haka a saman jibi hau wannan ɗinan eh shi hau ban gani ba a wani farin roba ko eh mana to ka ce ba gani ba kuma ka ce a wani farin roba hau ban gan shi ba oh abu ko zaƙi ma babu me yasa zan sha to ya aka ka gane ba zaƙi ka sha ne ko zaki babu kuma ka ce baka sha baya akai ka san bai da zaki a ban sha ba kwanya ne Ba basira na ne na gano kai amma kai mukun gara ne wallahi yanzu haka na waya da beb ɗina ka lallata min shiri na gaba daya ka san wannan wani kalan magani ne ka ɗauka ka sha na kira beb na ce za mu haɗu yanzu yanzu to ya kake so in yi ka zo ka lallata min shiri ka kwafsa min mugun gara ne kai wallahi yanzu ya zan yi to shi ka sha ashe ka sha alƙur'an ka sha shi yasa yau kake ta labarin auren aure kake so kai ban ban shawo ba ah, ya za a gashi nan kana ta labarin aure kana ta ba yi ashe ashe ka je ka sha maganin gayan nan kai ya za ka mun wannan gayan aji abu ka sha kai ka sa amma wallahi ke fata da hankali wallahi na ne wannan caji ne yayi kwana biyu um <laughs> wallahi